ملائكته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله لا إله وإنا إليه راجعون Ha ha ha ha. Allah wanda Mutunan ba ne, mutunan ba ne ta kira ni. addu'a kawai ce min wannan mai Allah ya masa rasuwa ina wa ina yi tun na su na gigira, tun ce na gigira nan ban ya gi tafiya Dana bai mutu ba ɗana yana nan ina wa ya haƙuri ki daina insha Allah ma bai rasu ba layi za a same shi na ke ma ki yi haƙuri insha Allah ma hakan ba za ta kasance ba san ba bai gudu ba a tsana nan bai gudu ba insha Allah da kowa ya buga mun Nemi e a gashi take a yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bai mutu ba. Bai mutu ba ɗana bai mutu ba. ɗauki wayar. mun.

wayo Allah da wayo aka jide la illallah la illallah la illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kuna nan kalau? Lafiya kalau. Kwana biyu? Lafiya kalau umma. Sannan. Kwana biyu shiru-shiru na ce bar dai ne koko in zo in ga. Ya kuke gida dai lafiya ko? Lafiya kalau umma. Wallahi kin san in kana da ɗa mai kafiya to dole kai tunanin wace irin rayuwa yake ciki. musamman ma ke kina na a raina da ke nike kwana da ke nike tashi shi yasa na ce to bari yi kokari in zo in gaya kuke lafiya kalau wallahi to ba da matsala ko ba komai umma inda wani abu ki gaya min Allah ba komai umma lafiya kala. saboda na san Musa mutum ne mai kafiya sai dai ki ta haƙuri da shi kuma kin ga yanayin rayuwa aure yanzu inda take gaba ɗayanta ita ta haƙuri ce bari in kawo miki ruwa saka da Umma me za a dafa miki? Me za a dafa min kuma? Eh. Amma dai gani nan ban baro gidana ba sai da na kwaɗan zogale na ci na ƙoshi shi yasa ma ki ga na sha ruwan ki kwantar da hankalinki haba umma ya za a yi ki zo gidan baki ci komai ba yanzu nan bari in shiga kicin in dafa miki ko da taliya ce dan na zo gidan ku ban ci abinci ba shikenan kuma na daina zuwa an a kori gaba Allah dai ya albarka a ci gaba da hakuri a ci gaba da hakuri dai ai ba abin da zan ci sai godiya Allah ya sa lillahi wa inna ilaihi raji'un me ke iya anan? au haka aka gaya maki ake ta kaba mai ta kaba a cikin ɗakinta take zama ke ci wannan uwar kwalliya haka wai sunan mai ta kaba ciki wayi gaya miki haka ake haka ake yi a garinku to la sarki talaka wallahi talaka bai yi ba dama dai kwaɗayin da ya kawo ki kenan to ta faru ta ƙare yanzu abin da ya rage miki ke kalle ni nan sai kirin kasa jan baki da hoda kuma tun da kin baro cikin ɗakin kin da nan kin tsuguna a tsakar gida waye gaya miki Allah sarki dana Allah sarki ɗana Allah ya ji kanka ɗana da kai da babanka Allah ya ji kanku wai matar dana ce ta zo ta tsuguna a tsakar gida tana mata kaba sanadin a rinka tashin shi a lahira ana cewa tashi ka ga abin da ka baro a duniyan Allah yadda ba za a tashi shi ba da albarka annabi Allah ya isa tsakanina da ke. wallahi Allah Allah nike mu rabu da ke kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan da mai mutum zai ji da mutuwar ko kuma da wannan masifan baiwar Allah Allah ka nema mun mafita wannan mata ne za a yi mata a kyautata mata ban sani ba Duk inda na gama ci a yanzu gaba ɗaya ba ta burge Saboda ɗauka nake yi ma kamar gaba ɗaya duk matan haka suke. Saboda irin abubuwan da nake fuskanta a wajen Zainab. Ban fahimce ka ba. wato wai ni yanzu a rayuwata a zamantakewata da zainab ba ni da matsayin da za ta girka min abinci a gidana zainab din bari ko to kuma ka siyo kawo bane ah, kamar ya magana ban kawo ba wasu abubuwan ai duk kai cewar kai ka siyo su ma da hannunka babu wani nau'in abinci da babu shi na iya daidai karfi na fa a gidan amma gaba ɗaya tana ganda ta dafa mu ni ne da safe da rana yawon restaurant to wani wani matsala ina take idan ina neman ma ciwar in samu sukuni ko kuma ina neman zaman lafiya abincin dare ma sai dai in tanada in shiga da shi saboda in na je ne magana cewar ta girka mun abinci sai ta ce min ina wuta in saka ka gaba ɗaya ni raina ma ya ɓaci dakata wisdom da na santa ta canza hali ne wato sani ba ka gane cewar irin yadda suke sai an zo ana zama a gida lokacin da kake neman aurensu za su zo su taimaka suna nan nan da kai suna haba-haba da kai amma sai ka zo a cikin gida sai kuma su nuna maka asalin kalarsu wato sai yanzu na gane cewar zainab tana da ɗagawa tana da gadara tana da ganda ba ta da kirki tana jin ita wata ce shi isa take min yadda take so take min rashin mutunci take taka ni ta min duk abin da ta ga dama in na je na gaya wa inna cewar ga abin da take min sai ta goyi da bayanta ta nuna cewar ni ne ban kyauta ba to matsalar dai guda biyu ne ko uku a nan wurin matsala na farko ko ta samu wata mummunar kawa tana ba ta hukumar shawara na farko kenan na biyu ko kuma tana da wasu iskokai ne da suke canza mata ra'ayi wanda sai bayan an yi auren suna halin ya bayyana abu na ƙarshe shine in bai cin na san ka na san waye kai da cewa zan yi bayan an yi auren ka zo ka mata ƙarya a waje to ta gane cewa ba haka bane kamar yaya haba sani ko me aka yi fa a cikin harkar neman auren nan da kai aka yi tun daga neman aurenta har zuwa ranar fa da kuka karka daki in ma gaskiya aka yi in ma ƙarya aka yi ka sani sanne dai yawwa da zuwa da yaji ina kwana lafiya na gajiya ba gajiya ya sanyin nan me yake faruwa kuma eh lafiya kalau eh to amma dai <clears throat> akwai abin da ya kawo ni da farko dai na roƙon arziki ki mu haƙuri ki saurare ni mm-hmm. shi ramayi na juna irin wannan idan ka ga wani abu ya samu dan uwanka musulmi inda har za ka taimake shi ko da magana ko da makamancin haka ka yi wato gidan na hajiya mm. wannan yaro da ya ji kansa Allah kuma cikin babansa zaman gidan nan hali ku cikin zama da yarinya nan yanzu abin da ya sa hajiya wato ita rayuwa yanzu duniya mutane yanzu su ake kiwo ba fa dabba ba motsi in kai yau wala kallon ka ake ake kuma kai kaza to zaman gidan nan wannan yarinya ƙorafi ya yi yawa ana ta zance ga yadda kike mata da me za ta ji da mutuwar miji ko da tsawon gama to abu dai kala kala to ni wannan shi kawo ne in zo domin in taimaka miki ki tsame kanki daga wannan matsala da matsala ce babba yarinyar nan ki dubi girman Allah kin takura mata kamar da ake faɗa ki taimake ta ta zauna a gidan nan shekara nawa ne ba ba shekara ba watanni ne da kwanaki in ta gama iddanta ta gama shi kenan ta mu ne ba bata shi kenan gaba ki daga ki bada ke komai hajiya to ki mata uzuri ki daina gallaza mata ki mata hakuri wannan kwanaki su cika a sallame ta ka gama na ito eh ya shi kana kalla ka san an ce idan maye ya manta mm. uwar da ba ta mantawa kalla ka san duk kutukutun da kuka dinga yi mun a baya to har yanzu ban manta shi ba babu baƙin cikin da bai ku nuna mun ba a kan mijina ba dole sai ya min kishiya amma da Allah bai so ba bai mun ba kuma Allah sai ya bani ɗannan kwaya ɗaya kuma ɗannan yanzu ya kwanta ya faɗi ya mutu to yarinya da kuke cewa na uzura mata na mene mata Yarinya da ma ba ta da kunya wallahi kunya ta anini wannan yarinya ba ta da ita kuma ni daman Allah Allah nake ma ta gama ta kabarta in sallame ta in bata ta tamanin ta kabarta tunda Allah ne ya faɗa amma in ba haka ba ba mai iko da wannan gidan in ba ni ba haka ne arziki kuma na Allah ne mm. Allah ya wa mijina arziki Allah kuma ya wa ɗana ɗan kwaya ɗaya da na haifa arziki mm. saboda haka ba mai gadarsu ni kaɗai ce mai gadarsu don Allah kar ku sa min ido a kai ki mata ai shari'a ce ta faɗa ai da shari'a ba ta faɗa ba ma ba zan bata ta zauna a nan gidan ba wallahi wallahi kalla idan wannan kinibibin ne ya kawo ka mm. maza saka takalminka fita yanzu ko insha Allah amma dai karatun ba da kika yi ai bata ai ai to me kashi ai gidan dana ne kuma ba mai gadon sa sai ni saboda haka ba wanda zai zo ya uzura mu ni ka gama wallahi bacci ne ke ji dan Allah ka tashi ka fita Ba bare ko insha Allah mm. ya saki ta ma eh ko dai ba zan zauna ba ai ai gaskiya gaskiya ce ki ta ma ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi dangin miji ba ku ba to aniyar ku ta bi ku dangin miji wallahi sai dai aniyar ku ta bi ku gadon ɗana ba mai cin tsasiri yawa me nake gani haka ka fito wani a birkice ina sa ka fita zan yi mana ha ba dai alhaji saboda ka fita ka ja min zagi a gari ga kayan naka ko wanki babu wa ya gaya miki waɗannan kayan bayan ku bane sababbin kaya ne fa wankin sa daya da ke gani shedda ce mai shegen tsada na gaya maka daina kai kaya ana maka jika jika ba ka ji gugar ma irin yayyafa ruwan da aka aka zauna akai yanzu ina zan kai shine bayani marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su kamar yanzu ka siyo su to haka aka yi Kwarai kuwa gani ya kurji ji a Marafa Laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je ka dawo. Ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hula gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar rukayya bayarwa kan titin zuwa kabuga a birnin Kano. A ga kayan an kawo. Ba fa babban kayan zo ba. Kaya na da kawo a wanke muku kace yanzu na jira. Ai su ne alaji. Ya. Ai ko ita ce Ki wannan ai sun mafi kayana lokacin da na fara gaske. Masha Allah. Wannan ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs>